yanzu da muke magana safiyar ranar lahadi ce da ta daidai da shida ga watan shawwal hijira na da shekara 1432 daidai da hudu ga watan Septemba shekara ta 2011 wannan shine kasan na 38 daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin alfatuwal hamawiyyatul kubra wallafa shekul islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah al-Harrani Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi kamar yadda muke faɗi yaushe cewa ibn Taymiyyah aka rubuto wa tambaya dangane da al'amuran da suka shafi ayoyi da hadisai da ke siffanta Allah madaukakin sarki da neman yayi fassara yayi bayani dangane da ainihin wato waɗannan ayoyi da waɗannan hadisai shi ko ibn Taymiyyah ya alƙauranta cewa waɗannan ayoyi zai ainihin ɗibo su ya haɗa su da danginsu a cikin alkur'ani ya fassara su ya ɗibo hadisai da suka inganta ya haɗa ya fassara su baki ɗaya sa'annan ya biyo baya da fassara ingantattu daga manyan malamai magabata waɗanda suka biyo bayan annabi sallallahu alaihi sallama daga cikin sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka bi bayansu a bisa wannan tafarki shine ibnu taimiyya ya tsawaita dangane da ɗibo mana maganganu daga ainihin malam ibnu khafif a inda ibnu taimiyya daga ƙarshen abin da karanta yake cewa sun zakara hadisa sura sa'annan ibnu khafif ya ambaci hadisin sura hadisin sura shine hadisin da yake cewa inna allaha khalaqa adama ala suratihi da kuma ɗaya lafazin nashi da ke cewa inna allaha khalaqa adama ala suratin rahman وذكر أنه annahu sannafa fihi kitaban mufradan ya bayyana cewa ya rubuta littafi sukutun da guda akan haka wato shi ibnu khafif din wa sannan kuma ya ambaci irin sabanin da malamai suka yi dangane da mecece fassarar wannan hadisi to mas'aloli guda biyu kenan kamar yadda shi ainihin wato ibnu taymiya yake ishara dangane da maganganun da ya ɗibo daga ibnu khafif kamar yadda kuma muka karanta daga ainihin ta'liqin professor Tuwaijiri su ma matsaloli guda biyu hadisin sura shin hadisin ya inganta kuma mecece fassarar shi abinda na bayyana mana daga abubuwan da muka karanta a karatuttukan baya shine hadisin sura ya inganta da lafazin inna Allah khalaqa adama ala surati domin bukhari da muslim da sauran malamai irin su imamu ahmad da ibnu abi da ibnu khuzaima duk sun ruwaito shi ingantacce ne wannan babu shakka akan haka amma idda batarnaka take ita ce dangane da lafazin inna allaha khalaqa adama ala suratin rahman wannan ko ya inganta imamu ahmad da abokin shi ishaqa dan rawiya da shekul islam ibnu taimiyya baki ɗaya da makamantansu sun tafi dangane da inganta wannan ainihin hadisi wannan magana ita ce ta ƙarshe da muka kwana a kanta na ce sai dai kuma haƙiƙanin al'amari shi kan shi Profesa Tuwejiri ya ɗauko maganganu daga Fatuhul Bari wurin Ibn Hajirin wanda Ibn Hajirin yake bayyana cewa amma an samu wasu malamai irin su Ibn Huzaima da Imamul Maziri sun tafi akan cewa wannan hadisin da wannan lafazin ala suratul Rahman lafazi ne da'ifi ce to gaskiya duk da irin kausasa maganganu da aka yi a akan ibnu Khuzaima da kausasa maganganu da aka yi a kan al’imamul maziri amma a iya abin da ni na gamsu da shi shine maganar da ibnu Khuzaima da al-Maziri suka faɗi da makamantansu ita ce daidai don haka hadisin sura ya inganta da lafazin ala suratihi amma da lafazin ala suratin rahman bai inganta ba menene bayani dangane da ainihin haka wannan ita ce maganar da ne mana alkawarin cewa in Allah maɗaukakin sarki ya so zan ainihin yi mana ita don haka ga littafin ainihin silsilatul ahadis abba'ifa a cikin mujalladi na uku wadda ainihin wato shafi na ɗari uku da sha biyar lamba hadisi ta dubu ɗaya da ɗari da saba'in da biyar a inda ya kawo wannan lafazi cewa idza qatala ahadukum falyajtanibil wajha fa inna ma suratul insani ala surati wajhir rahmani abinda ake cewa wannan hadisin ya faɗi shine idan ɗayan ku na faɗa da ɗan uwan shi to ya nisanci fuska kada ya yi mari domin kuwa ita fuska ko kuma surar mutum to a bisa surar fuska Allah mai rahama take don haka a mutunta wannan ainihin sura ta fuskan mutum domin a bisa surar fuska Allah mai rahma take wannan shine lafazin hadisin malam Nasiruddin al-Albani rahmatullahi alaihi yake cewa munkarun wannan ainihin wato hadisi da wannan lafazi munkar ne Akraja ah, akhrajahu ibn imam Ahmad fi kitab as Abdullahi shi ya fitar da wannan hadisi ɗan gidan Imam Ahmad a cikin kitab as-Sunnah a shafi na shida. wa abu bakar ibn abi da al'imamu abi bakar ibn Abi'asim asim fi kitab sunna shima a cikin kitab sunna aiban a mujallar juz'i na farko shafi na ɗari biyu da talatin lamba hadisi ta ɗari biyar da ashirin da ɗaya sai malam nasir Dinal albani ya ce bi tahqiqi da tahqiqi na yayi tahqiqin wannan littafi kusan shekara sittin da ta gabata Profesa Faisal Jawabira wani abokin su Samir ne da ke karantawa a jami'ar Su'ud islamiyya yanzu profesa ne a cikin ainihin hadisi da sunna yana karantawa a kulliyatu usuluddin ismu dirasatul hadith shi ma ya yi ta hakikin wannan littafi a cikin juz'i biyu shi ma ya kawo lafazin wannan hadisin kuma ya tabbatar da hukuncin da albani ya tabbatar bai inkari ba shine wannan lafazin bai inganta ba waddara qutni haka al-imam ad-dara qutni fi sifat a cikin littafin shi mai suna as-sifat anan albani ya yi amfani da tsohon bugu ne na wannan littafi wanda yake haɗa cikin tattaruwar littafai masu yawa ta haka za a ga ya kawo ainihin mujalladi na sittin da biyar shafi na arba'in da tara littafin ɗan kaɗan ne bai wuce shafuka guda hamsin ba zuwa hamsin da biyar a bisa wannan tsarin da yake amma tare da ta hakikin shi ya kai kusan girman littafin sifatu sala ainihin littafin asifat dukansu sun ruwaito wannan hadisi an ibn lahi'a an abi yunus an abi huraira marfu'an daga abdullahi dan lahi'a shi ko daga abu yunus daga ainihin abu huraira daga annabi sallallahu alaihi wa sallama قلت وهذا سند رجاله ثقات رجال مسلم غير ابن لهيئة yace wannan isnadi babu shakka mutanen da ke ciki duk amintattu ne kuma mutane ne da al'imam muslim ke ruwaito hadisi ta hanyar su sai dai ibnu lahi'a wa huwa da'ifun shi mutum ne mai rauni lisu'i hifzihi saboda munin haddashi wa qad sahha al min turuqin bi nahwihi sai yace amma shi wannan hadisi ya inganta ta wasu hanyoyin da makamancin wannan lafazin lakin laisa fihi zikru ala surati wajihin rahman sai dai babu magana ala surati wajihin rahman hadisin ya inganta da lafazin inna allaha khalaqa adama ala suratihi amma bai inganta da wannan lafazi ala surati wajihin rahman ba sai ce subhanahu wa fahiyar ziyadatun munkara wannan ƙari ne munkari li mukhalafati li tilka turuq saboda wannan hanya da ta zo ta hanyar Ibn lahi'a allazi kana sayyi Allah hifz da'if al-hifz tafarrada biha to dama na daga cikin hanyoyin da ake samun hadisi munkari a samu mutumin da yake da'ifi ne ya tafarradu bi riwayatin au bi ziyadatin au bi lafzatin idan ya kadaitu shi kadai ya ruwaito wannan hadisi to hadisin ya zama munkar in ya zama lafazin an ruwaito shi mutane da dama sai shi ya zo da ƙarin wani lafazi ko ƙarin wata riwaya wannan ma ainihin ya zama munkar sai ce wa ba'adu hafiz sahihaini domin wasu daga cikin lafazan ma suna cikin bukhari da muslim shine inna Allah khalaqa adama ala suratihi kharrajtu hafiz sahiha malam nasir al-albani yake cewa na fitar da su a cikin silsilar sahiha lamba hadisi ta ɗari hudu da hamsin da lamba hadisi ta ɗari takwas da sittin da uku wa zilalul janna da kuma littafin zilalul janna fi takhrijis sunna shine takhrijin wancan littafi na ainihin wato as-sunna ta al-imam ibnu abi asim a cikin juz'in farko shafi na ɗari biyu da ashirin da takwas wa hadhihi riwaya sakata anha fil ibnu hajirin da yazo kan wannan riwayar da take cewa fa inna allaha khalaqa adama ala surati waji kaza kaza kaza wannan lafazin da ibnu hajar ya zo sai bai ce komai a kai ba a cikin fatuhul bari mujalladi na biyar shafi na ɗari da tamanin da uku sai malam albani ya aje alamar motsin rai cewa akwai magana kenan وقد Ankaraha jama'atun yace an samu tarin wasu mutane sun yi inkarin wannan ainihin lafazi ma'a wurudiha min tariqin akhar tare da cewa wannan lafazin fashi din ya zo ta wata hanyar amma ita ma hanyar bata inganta ba walakinnahu mu'allalun kama sayati ba'dahu dahu ita ma wannan hanyar da aka samo ita ma tana da illa kamar yadda bayani zai zo wal hadisu shi wannan hadisi rawahu atiyatul aufi atiyatul aufi ya ruwaito shi an abi sa'id al-khudri marfu'an daga abu sa'id al-khudri daga annabi sallallahu alaihi wasallama bihi duna qawlihi fa innama ya ruwaito shi amma babu wannan lafazin cewa fa innama wanda ya zo da wajihin rahman din al-imamu ahmad shi ya fitar da wannan a cikin mujalladi na uku na musnad shafi na 38 da shafi na 92 eh, da shafi na 93 sai ce wa isnaduhu hasanun fi shawahidi isnadin wannan na hanya a aufi zai iya zama hasan amma a cikin shawahid domin shi kanshi aqiyatul auf yana da matsala walahu shawahid ukhra har waye wannan hadisin da wannan lafazin riwayar ainihin abu sa'id din yana da wasu hanyoyin da za su ainihin yi shaida yace fanzur ta'liqi ala sunna yace ka je ka duba wannan ta'liqin nawa akan littafin as-sunna libni abi asim rahimahullahu ta'ala na al-imam ibnu abi asim Allah madaukakin sarki ya ji shi sai yace tambihun mala albani yace ga fadakarwa waka inda dara kutuni riwaya ta zo a wurin dara kutuni cewa anil a'araj sai aka ga anil a'araj domin daga cikin malaman da suka ruwaito asalin wancan hadisi kun ji akwai al'imamu dara kutuni to sai aka je anil a'araj makana an abi yunusa duk sauran sun ruwaito an abi yunusa wato ibnu lahi'a ya ce ya karɓo daga abi yunusa amma a cikin kitabu sifat na al-imam dara qutni sai aka ga shi ibnu lahi'a ya ce an al-a'raj sai ce fa in kana mahfuzan in ya tabbata haka aka samo shi daga Ibn lahi'a ba wani ne yayi wa ibnu lahi'a wannan canjin ba in ya tabbata shi ibnu lahi'a ne anil an ibnu lahi'a fa huwa min takhalitihi to wannan ya tabbata daga cikin cuɗanin shi ko ruɗanin shi addalla ala adami dhabtihi li riwayatihi wanda ke nuni ga rashin kiyayewa shi ga riwayar shi domin shi ibn lahi'a asalin shi siqatun sabtun daga baya ne ya samu ikhtilati to yanzu a nan ibn lahi'a a sauran riwayoyin littattafai da aka gabatar kamar abin nan kitabus sunna na ibn abi asim kitabus sunna na imam ibn abin nan abdullahi ibn imam ahmad a cikin waɗannan littafai ya zo da lafazin cewa ibnu lahi'a ya ruwaito daga ibnu yunus amma a cikin kitabu sifat sai aka ga cewa daga a'araj to in ya tabbata cewa ibnu lahi'a can ya ce daga ibnu yunusa nan ya ce daga a'araj sai malam ya ce shi kenan ya tabbata wannan na daga cikin irin rudanin nashi wanda ke tabbatar da rashin riƙe riwaya don haka jama'a kun ji wannan shine lafazin farko na hadisin nan bai tabbata ba lafazi na biyu gashi a lamba ta dubu ɗaya da ɗari da saba'in da shida ya ce la tuqabbihul wajha kar ku muna na fuska kakka ce qabbaha Allah wajhaka Allah ya muna na fuskarka fa inna bna adama khuliqa ala suratin rahmani azza wa jalla saboda ɗan adam an halicce shi ne a bisa surar Allah mai rahama da buwaya malam ya ce wannan lafazin ma ba'ifi ne akhrajahu al-ajurri al-imam ajurri shi ya fitar da shi fi shari'a a cikin littafin shi a shari'a shafi na ɗari 315 wato kafin doktor abdullahi ibn umar ya ta haƙiƙi kenan wani babban malami mai suna a doktor abdullahi ibn umar ba abdullahi ibn umar sahabi ba ka rude wani malami ne professor ya yi ta haƙiƙin kitabu shari'a a cikin mujalladi shida ko bakwai to kafin ya ta hakikinta mujallada ɗaya ce kwaya ɗaya da ita ce albani yake hujja ya ce a duba shafi na ɗari uku da sha biyar wa ibnu khuzaima da al-imam ibnu khuzaima fi tauhidi a cikin ainihin kitabu tauhidi wannan ma da yace shafi na ashirin da bakwai yana nuna ta hakikin malam harras kenan kafin su samir su zauna sinas su ta hakikin da ya zama cikin mujalladi biyu wa tabarani da al-imam tabarani fil kabir a cikin littafin shi al kabir والدار قطني دك الإمام الدار قطني في كتاب الصفات أتكين أينهم كتاب الصفات دكما والبيهقي دا الإمام البيهقي في الأسماء والصفات أتكين لتافن الأسماء والصفات من طرق دكا من سسرويت ونن حديثي تهنيوي دبن دبن أما دكا هنيوي سناك آلوا عن جرير بن عبد الحميد دك جرير بن عبد الحميد عن الأعمش دك أعمش عن حبيب بن أبي ثابت دك حبيب بن أبي ثابت an ata ibn abi rabah daga ata dan abi rabah an ibn umar daga abdullahi dan umar marfu'an cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kar ku zagi mutum ku ce Allah ya nuna na fuskar ka domin dan adam an halicce shi ne a bisa sura Allah mai rahama mala yace wa hadha isnadu rijaluhu siqatun wannan isnadi mutanen da suka ruwaito hadisan amintattu ne rijalu shaikhaini mazajen da bukhari da muslim ma na hadisi daga gare su walakin lahu arba'u ilali sai dai yana da illoli guda hudu da wannan ne za ku gane muhimmancin wasu karatuttuka da muka yi wasu kusan shekara goma sha biyar da ta gabata je ka same su kasusuwa ne guda goma sha bakwai ko sha takwas na muƙaddimar tamamul minna a inda muka tattauna dangane da cewa rijaluhu siqatun ba inganta hadisi ba ne mala albani zai zo ya ƙara bayani a ƙasa hasali ma so da dama malamai sukan faɗi haka ne domin kaucewa cewa hadisin ya inganta sun tabbatar bai inganta ba amma kuma ba sa so su fito ƙararras ce bai inganta ba sai ce mazajen amintattu ne mazajen amintattu ne baya nuna kuma suna da ainihin wato sauran sharuɗa waɗanda ake nema kafin a karbi hadisi a wurinsu domin aminci sharaɗi ne daga cikin sharuɗa ba shi ne tattaro dukkanin ainihin sharuɗan ba a ƙarƙashin haka cewa rijaluhu fiqatun ba inganta hadisi ba ce ku kiyaye cewa rijaluhu rijalu shekhaini ba inganta hadisi ba ce cewa rijaluhu rijalul bukhari ko rijaluhu rijalus sahih ko rijaluhu rijalul muslim duk wannan ba inganta hadisi ba ce al-imam al-haythami shi ya kware shi ya goge shi yake yawaita faɗin wannan magana a cikin littafin shi majma'u zawa'id wa manba'ul fawaid galibi kuma in ya faɗa hakan in ka je ka tsananta bincike sai ka ga hadisin yana da illa to gashi dai malam da kanshi ya ce gashi dai mutanen da suka ruwaito hadisin mutane ne waɗanda bukhari da muslim na hadisi a wurinsu amma kuma yana da matsaloli guda hudu yan ajin abubakar ne siddiq sai su koma cikin wani karatu da muka yi a cikin littafin alba'isul hafiz inda daga cikin tattaunawar da muka yi cewa hadisi yakan zo a cikin sahihul bukhari abdullahi ibn maslama ya ce akhbarana malikun maliku ya ce an nafe nafe ya ce daga ibn umar haka dai kaza kaza har zuwa ƙarshe waɗannan mazajen da yadda ka gansu a wannan tarkibin sai ka je ka samu littafin ghara'ibu malik wanda al dara kutsuni ya rubuta ko afradu malik sai ka zo ka ga cewa wannan isnadin da bukhari ya ruwaito hadisi da shi ya inganta shi ga dara kuma ya kawo wani hadisi a kai kuma ya ce wannan hadisin mai rauni ne saboda wannan isnadin me yasa yana nufin wannan riwayar ba a santa daga maliku ba an ɗauko isnadin ne an rakka ba ainihin wato riwayar akai ko kuma kaga a cikin bukhari ku kiyaye a cikin bukhari sai kaga afa'u ya ce haddasana sai ka ji an zo da irin wannan isnadi daga afa'u a cikin ibnu maja ibnu maja ya ce afa'u ya ce an sai kuma ka ji an ce mazajen da ibnu maja ya ruwaito wannan hadisin da su mazajen bukhari ne sai dai kuma ba'ifi ne domin a cikin bukhari ka kiyaye ya zo afa'u cewa haddafana to sharaɗin bukhari ga afa'u kenan haddafana to in ka samo shi a wani littafin daga afa'u daga wani ɗin da ya zo a bukhari amma ba da haddasana ba to bai cika sharaɗin bukhari ba ce yasa ku kiyaye akwai bambanci tsakanin mazajen bukhari kuma kenan da sharaɗin bukhari to duk waɗannan suna daga cikin daqa'iq na ilimin mustalahul hadisi wanda in baka natsu ba sai ka je rawar kafa sai ta kama ka sai ka je ka ga malamai suna magana a irin yadda suke magana sai ka zo ka ce kuskure ne ko ba daidai ba ne ƙarshen abin da suke faɗi ne kai baka fahimta ba saboda haka har yanzu kai ne kake cikin kuskurantar da kanka da kanka na haka malam yake cewa ta hanyoyi da dama waɗannan malamai suka ruwaito hadisin an jarir ibn abdulhamid bayan sai ce walakin lahu arba'u ilalin wannan hadisi yana da illoli guda hudu zakar ibn khuzaima salasatan minha ibn khuzaima a cikin kitabu tauhid ya ambaci uku daga waɗannan matsaloli da hadisin yake da su wannan littafi kitabu tauhid a wannan zamani namu malamin da ya fara fitar da shi shine malam harras muhammad ibn khalil harras wani babban malami ne na tauhidi da aqida da sunna mutumin ƙasar masar ne amma ya ƙare rayuwar shi a makka a inda yake karantarwa a lokacin kafin ya rasu a jami'a ta ummul qura daga bayan samir ya zo ta haƙiƙin wannan littafi kitabu tauhid na imam al-a'imma ibnu huzaima a cikin mujalladi biyu sannan zuwa ainihin shekara biyu da ta gabata ko shekara uku kuma ya zo ya ta haƙiƙin shi da tahzibin shi a tahzibu kitabu tauhidi shi ne muka fara karanta a mata a an ba manta idan jama'a sun ainihin lura to waɗannan illoli guda uku ibn Khuzaima ya ambace su albani da ya zo sai ce a'a guda hudu ne wato ya ƙara ɗaya kenan akan illar da ibn Khuzaima ya faɗi bari mu ji su ya ce faƙala ibn Khuzaima ya ce ihdaha ɗaya daga cikin illolin anna sauriya qad khalafa al-a'mash fi isnadihi fa arsalahu sauri الإمام الثوري رويته وانا حديثي الأعمش ما رويته تذاك جي أعمش ثقة لكنه مدلس ثوري ثقة لكنه أرسل الحديث فبهذا صارت الطرق قصارة الطريقتان كلتاهما ضعيفة معنى hanya guda biyu ɗaya daga amash amash mudallis ne wa kada an anahu kuma za mu ji ya ce an don haka wannan hanya tashi ta mutu da tadlisanci saboda ya yi an ana sauri kuma sika ne babu zargi a kan shi amma shi kuma da ya zo sai ya yi irsalin shi sai ba a ambaci sunan sahabin ba don haka riwayoyin guda biyu ba za su iya haɗuwa su ƙarfafi junansu ba ina son ku fara gane wannan na daga cikin dalilan da masu kyautata da inganta wannan riwaya ta ala suratin rahman suka dogara a kai Shi shine a'amash ya ruwaito isnadin shi ba'ifi ne sun yarda sauri ya ruwaito isnadin shi ba'ifi ne sun yarda sai suka ce to sai a haɗa sai zama hasanun sai aka ce a'a ai ba irin wannan ba'ifancin ne ake haɗawa ya zama hasan ba ba'ifancin da ake haɗawa ya zama hasan ba ba'ifanci ne irin wannan wanda ya zama ba'ifanci bahat kowane ɗaya daga cikinsu ba'ifi ne ba'ifi mai zaman kanshi don haka ba zai yiwu a karɓi ainihin wato riwayar ɗaya ta taimakawa ɗaya ba walam yaqul an ibn umara sauri a cikin tashi riwayar bai ce daga abdullahi dan umar ba bai ambaci sahabi ba والثانية إلا تبيو أن الأعمش مدلس ولم يذكر أنه سمعه من حبيب بن أبي ثابت إلا تبيو إتتي أعمش أعمش تيزو أتكين رواية شي سياك جاتي عن حبيب بن أبي ثابت بيتي سمعت با بيتي حدثنا با كنج إلا تبيو والثالثة إلا تأكو أن حبيب بن أبي ثابت أيضا مدلس شيما habibu dan abi sabit malamin amash irin almajirin nashi ne shi ma mudallisi ne walam yu'lam annahu sami'ahu min aba ba san cewa ya ji wannan ainihin hadisi daga ap'a ba domin shi ma cewa ya an an fahimta thumma qala sannan sai shi ibnu khuzaima yace fa ma'ana khabar ma'anar wannan hadisi in sahha ko da ya inganta min tariqin naqal ta hanyar cirowa musnadan a ce ya inganta da ingantaccen isnadi yanzu yana kaddarawa ne a kaddara da ya inganta anna ibn adama khuliqa ala suratin lati khalaqaha ar-rahman yadda za a fassara shi sai a ce ai shi dan adam an halicce shi ne a bisa surar da Allah mai rahama ya ainihin halicce ta wato ita surar Allah ya halitta sai kuma ya halicci ɗan adam a bisa wannan sura hina sawwar adama lokacin da ya suranta adam sun mana faka fihi ruha sannan kuma sai ya hura mishi rai wannan tawilin da ibnu huzaima ya ko shi kuma tawilin batacce ne amma ina so da farko tukuna mu tsaya me kyakkyawar fahimta wato ina so ne wannan darasin na yau ya zama cikakken bahasi ne da za mu samar a makarantar nan wanda zai taimake mu mu taka zuwa ga faɗaɗa bahasi dangane da matsalar hadisin nan shi yasa nake so zan yi mana isharori masu yawa wato ibn khuzaima ya tabbatar da cewa lafazin ala wajhi suratin rahman bai tabbata ba wannan magana daidai ce muna tare da ibn khuzaima <coughs> to sai ibn khuzaima yake so ya fassara wannan lafazin inda ya inganta ta hanyar isnadi da aka ciro kamar yadda yake faɗi yace da sai a fassara shi akan cewa Allah ya halicci ɗan adam ne a bisa wata sura wadda shi Allah ɗin ya halicce ta a wurin shi kenan yanzu danganta sura ga Allah ku kiyaye danganta sura ga Allah a nan dangantawa ce kamar yadda ake danganta baitullahi kitabullahi sai malam harras a cikin wannan ta'alikin nashi da ya zo daidai wannan wurin sai ya ce ibnu khuzaima ya yi kuskure wajen fassara wannan fassarar da domin abin da yake nunawa tabbatar da sura ga Allah wato kamar tabbatar da ɗaki ne ga Allah tabbatar da ɗaki ga Allah ɗaki da Allah shin siffa shi ɗakin daga cikin siffofin Allah a tabbatar da ɗaki ga Allah menene dangantawa ce ta tashirifi, ta girmama shi ɗakin amma tabbatar da sura ga Allah tabbatar da siffa ce ko kuma zati ga Allah maɗaukakin sarki don haka mun yi bayani a karatun baya muka ce mun yadda Allah yana da siffa kuma mun yadda Allah yana da sura me yake nufi da siffa me yake nufi da sura siffa ɓangarorin zaki, kama a ce ƙafa ji gani hannu waɗannan sai a kira su siffa to sura fa ana nufin baki ɗayan zati to muna tabbatar da cewa Allah yana da zati shine yana da sura ko muna tabbatar da cewa Allah yana da siffa su ne ɓangarori ga shi zati ɗin wanda shi ne siffa to amma wannan fassarar da Ibn Khuzaima yake so ya yi na daga cikin matsalar da ita fassarar take ɗauke da ita ita ce Allah maɗaukakin sarki yana da wata sura a wurin shi wadda da ya tashi halitta Adam sai ya ɗauki wannan sura sai ya kwaikwaya sai ya yi Adam don haka sai ɗan adam ya tashi a bisa yadda waccan sura take a wurin Allah to sai zama kun ga waccan sura ga Allah ita ma halitta ce ba zati ba ce to ba haka ba ne ina so ku fahimci abin za mu zo mu karanta shi a larabcin shi da kyau amma kun ji wannan ita ce fassarar da ibnu khuzaima ya wa hadisin tare da cewa hadisin bai inganta ba amma yana kaddara cewa ko da ya inganta ma to a zahiri ba yana tabbatar da ainihin wato sura ba ne ga Allah yana tabbatar da cewa Allah yana da wata halitta mai suna sura wadda da ya tashi zai halicci Adam sai ya dubi ita wannan halittar sai ya yi ta daidai ya yi Adam daidai da ita kun fahimta jama'a to fassara ba haka bane gaskiya Allah maɗaukakin sarki yana da sura a matsayin zatin shi ba a matsayin halittar shi ba domin zatin Allah da siffofin Allah ba halittu ba ne ina fata an gani. Kultu bayan da malam nasiru din albani ya zama kawo maganganun ibnu huzaima sai ya ce wal rabi'a matsala ta hudu ta wannan hadisi dama ibnu huzaima ya ce illoli guda nawa ne illoli guda uku malam albani ya ce guda hudu ne wacce ce ta hudun sai ya ce hiya jariru ibn abdulhamid ita ce jariru dan abdulhamid fa innahu wa in kana fiqatan kama taqaddama faqad zakara adh-dhahabi fi tarjamatihi min al-mizan أن البيهقي ذكر في سننه في ثلاثين حديثا لجرير بن عبد الحميد qala قد نسب في آخر عمره قد نسب في آخر عمره إلى سوء الحفظ yace ko da ike shi jariru dan abdullahi shi din amintacce ne amma ya kamata ka sani zahabi da ya kawo tarihin shi a cikin mizan na itidal ya ce bai haƙi ya ambaci hadisai guda talatin waɗanda ya ruwaito su ta hanyar jariru ɗan abdulhamid sai shi al'imamu zahabi ya ce ko da ike a ƙarshen rayuwar shi shi jariru ɗan abdulhamid an danganta shi zuwa ga su hifzi wato ya samu ikhtilafi kenan kamar yadda ibnu lahi'a yake da ikhtilafi a ƙarshen rayuwar shi qultu sai mala albani ya ce wa inna mimma yu'akkidu zalika to na daga abin da zai karfafi wannan matsalar da imamu zahabi ya ishara a kanta a cikin ainihin wancan littafi mizan annahu rawahu marratan inda ibn abi asim akwai wani lokaci da shi jariru dan abdulhamid ya ruwaito wannan hadisi kamar yadda ya zo a cikin kitabu sunna na ibnu abi asim a lamba ta ɗari biyar da lafzi da lafazin cewa ala suratihi kuna fahimta ku jama'a abinda wannan magana take cewa illa ta hudu wadda ibnu khuzaima bai yi ishara a kanta ba ita ce jariru dan abdulhamid mai yiwa ibn khuzaima ya duba a jimillance jariru amintacce ne sai albani ya ce haka magana take sai dai bincike ya gano cewa ƙarshen rayuwar shi ya samu zama su ulhiv hadda shi ta rikice sai albani ya ce to ka san abin da zai karfafa haka shi da kanshi jariru dan abdullahi ya ruwaito wannan hadisin da lafazin ala suratihi kaga ya dace da riwayar waɗancan malamai da ke cikin bukhari da muslim sannan kuma sai aka samu yanzu kuma ya zo ya fanɗare ya yi riwayar da take cewa ala surati wajihi ar-rahman kaga alama akan an samu saɓani tsakanin riwayoyin shi tare da cewa mutum ɗaya ne na fata an gane sai yake cewa lam yadhkurir rahman a cikin wannan riwayar bai ambaci ar ba wa hadha sahihul mahfuz an nabi sallallahu alaihi wa sallam yace to wannan ita ce ingantacciyar riwaya da aka kiyaye ta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam min at-turuq sahiha daga cikin hanyoyi ingantattu an abi huraira wadda aka yi ta daga abi huraira wal mushari ilaiha anifan wadda aka yi nuni akan ta a dazu Allah yace fa idza arafta hadha to idan har ka gano wannan magana fala fa'idata kubra min qaulil haythami maganar da al-imam al ya faɗi ba ta da wata fa'ida mai girma da ya faɗi fil majma' a majma'u zawaid a mujalladi na takwas shafi na ɗari da shida ya ce rawahu tabarani wa rijaluhu rijalu sahih tabarani ya ruwaito shi kuma mazajen mazajen bukhari ne غير إسحاق ابن إسماعيل الطالقاني بند إسحاق بن إسماعيل الطالقاني wa huwa siqatun shi mutum ne mai rauni wa fihi da'af ko hmm? wa huwa siqatun wa huwa siqatun shi mutum ne amintacce wa fihi amma akwai rauni kaɗan a cikin shi mala albani yake cewa me fa'ida wannan maganar in dai har ka fahimci waɗancan bayanan da aka yi maka wannan magana ba ta da wata fa'ida domin mai cewa rijaluhu rijalu sahih bai kubutar da hadisin daga rauni ba wa kazalika min qawlil hafiz fil haka maganar da ibn hajirin ya faɗi a fathul bari ba ta da wata fa'ida mai girma a cikin mujalladi na biyar shafi na 139 yace wa akhrajahu ibn abi asim fi sunnah wa tabarani min hadith ibn umara bi isnadin rijaluhu thiqatun wannan magana ita ma ibn hajirin ya faɗe ta ga ta nan yake cewa bi isnadin rijaluhu fiqatun na fata an gane sai ce li'anna kaunar rija li'anna kaunar rijalil isnadi domin kasantuwar mazajen isnadi fiqatan kasantuwar su amintattu laisa huwa kullu ma yajibu tahaqququhu fi sanadi ba shine kadai abin da ya wajaba a tabbatar da shi a isnadi ba hatta ya kuna sahihan har yadda hadisi zai zama sahihi ko kun fahimta jama'a misali sai a ce maka ka cinye jarabawa ka ta wayek sai ka ce eh ka dai ci mas a ka cinye jarabawa ka ta wayek sai ka ce eh to ka dai ci mas kaga akwai matsala da ta sa baka son ka ansa wannan hadisin ya inganta ibnu hajar sai ce eh to mutanen dai amintattu ne ce a'a ya inganta ya ce a mutanen da ya amintattu ne bukhari ma ya yi hadisi a wurinsu me ya hana ka ka faɗi ya inganta ɗin abin da ya hana ka ka fito da shi shine ai akwai matsala to matsalar ce dama ake kaucewa ko kun fahimta na haka sai yake cewa cewa mazajen shi amintattu ne ba shine abin da kaɗai ya waje ba a tabbatar da shi dangane da isnadi ba don ya tabbata ya inganta bal huwa shartun mina ash-shurut asasiyya fi zalika tabbatar da cewa wani amintacce ne lallai sharaɗi ne ɗaya daga cikin manya-manyan sharuɗa game da ingancin hadisi bal inna tatabbi'i li kalimatil a'imma fil kalami alal ahadisa alal ahadisi dallani qad dallani ala anna qawla ahadihim fi hadisin ma rijaluhu rijalu isnadihi siqat yadullu ala anna al-isnad ghayr sahih malam nasiru al-albani ya ce kai a ƙashin gaskiya da na rinka bibiyar maganganu da wuraren da malamai suke cewa hadisi mazajen shi siqat mazajen shi siqat yace gaskiya saboda Allah sai na gano cewa duk inda suke cewa siqat din nan siqat din nan sai in samu isnadin ba sahihi bane bal fihi illatun zaka ga a cikin shi akwai wata illa walidhalika lam yusahhihu dan haka sai ga malamin ya ki inganta shi to me yasa ba ba a sarraha ba sai ka fito ƙarar ka ce kawai bai inganta ba ka ce mazajen shi mazajen bukhari ne amma bai inganta ba saboda kaza saboda kaza ya ce wa inna ma sarraha bi anna rijalahu fiqatun faqat sai kaga kawai malam ya fito karar ya ce mazajen amintattu ne ta'ammal sai ka lura da wannan ainihin kalmar don haka jama'a ku je ku karanta ainihin muqaddiman nan ta tamamul minna idan kuwa karanta muƙaddiman nan ta tamamul minna za ku tabbatar da waɗannan maganganun da muke akan rijaluhu rijalu siqat rijaluhu rijalu sahih rijalu bukhari rijalu muslim rijalu sahihaini isnaduhu rijalu isnadihi siqatun da makamantansu za ku ga ƙarin bayani akan haka na fata an gane yace summa inna kauna isnadi tabari fihi talaqani la yadurru law salima al-hadith min al-ilal as-sabiqa yace sannan kuma ka sani da cewa kasantuwar a cikin isnadin ainihin wato tabarani da aka ce akwai talaqani din wanda aka ce fiqa ne sai dai yana da ɗan rauni kaɗan yace to ka sani da cewa wannan ba zai cutar da komai ba ko da a ce hadisin ainihin wato ya kubuta daga illolin da suka gabata wato koda ya tabbata cewa illolin can babu su taliqanin kuma shi yarwaito kuma shi siƙa ne sai ce li'anna falikaniya mutabi'un fihi kama ashartu ilayhi fi awwal hadha at-takhrij falikani ba shi yarwaito hadisin ba shi ma mutaba'a ce naka in ya zama asalin riwaya ta rushe to duk wata mutaba'a da za a yi akan ta kuma ba za ta karfafa asalin riwayar ba wa qad yuqal malai yace ta yi har wa yau a ce إن الحديث يقوى بما رواه ابن لهيعة بسنده عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه فإن صورة وجه الإنسان على ala على صورة وجه الرحمن yace to ga kuma wani lafazin ta iya yiwa ka ce to ai wannan hadisin za a iya karfafa shi da wannan lafazin to amma in ka kiyaye wannan lafazin da muka kawo shine lafazin farko sai yace qultu wa kad kana yumkin zalika zai iya yiwa a ƙarfafa laula annal hadisa bi hadha lafzu munkar ba dan shi kuma wannan hadisin da wannan lafazin munkari bane ma'ana riwayar ibnu lahi'a da'ifiya ce to in kuma ka kawo waccan riwaya da muka fara kawowa ka ce to ta iya a ƙarfafa sai ya ce to zaka ƙarfafi da'ifiya da munkara ka ƙara ruguza abin ko kun fahimta jama'a kamar ɗan giya ne zai baka labari ko kun fahimta ya aka yi a wane wane ya bada labari wane ya bada labari eh ina yake sai aka ce gashi nan ya faɗi yana cikin maye sai ce a ah, to amma menene zai tabbatar da gaskiyar wannan magana sai a nuna wani sumamme da ke kusa da ɗangiyan sai a ce wannan sumamman shi ma yana wurin akai abu ko kun fahimta jama'a wannan sumamme wannan ɗangiya wannan ɗan giya a cikin magagin giyar shi ya ba da labari an ƙi ba da labarin ana so a tabbatar da labarin kuma sai ɗan giyan ya ce a tambayi wannan gashi nan a kwance da ya suma yanzu ba an ƙara rikita al'amari ba saboda haka hadisi ne ba'ifi sai aka ce ka ƙarfafe shi sai kuma ka kawo munkari wanda abin da ya kamata ma ka ɓoye munkarin don ɓoye munkarin shi zai sa ma a ɗan fara natsuwa da ba'ifin domin munkarin na bayyana sai a ce ab wannan ma ya tabbata na fata an gane sai malam yake cewa don haka bi hadha lafzi munkar kama sabaka bayanuhu anifan kamar yadda bayanin haka ya gabata a ɗazu fala yasihu hina idin an kuna shahidan li hadha hadith dan haka wancan munkarin ba zai zama shahidi ga wannan hadisi da yake ba'ifi ba ومنه تعلم ما في قول الحافظ في الفتح بعد أن نقل قول القرطبي الإمام الحافظ ابن حجر يأتكو مغانا الإمام القرطبي قرطبي من أينهم وتشره مختصر كوكما تلخيص صحيح مسلم يتي أعاد بعضهم الضمير على الله wasu da suka tashi fassara fa inna Allah khalaqa Adama ala suratihi sai suka ainihin ce ala suratihi Allah ya halicci Adamu ne a bisa surar shi Allah ɗin sai suka mai da bamirin akan Allah ɗin mutamassikan bima warada fi ba'd turuqihi saboda sun yi ruku da wani lafazi da aka samo a wata hanya cewa inna Allah khalaqa Adama ala suratir Rahman qala sai ibnu hajar ya ce wa ka'anna rawahu rawahu bil ma'ana kamar dai waɗanda suka ruwaito hadisin sun ruwaito shi ne da ma'ana mutamassikan wa wahamahu wanda ya ruwaito ɗin ya zama ya yi riko da abin da shi fahimtar shi ta ruɗa shi akan cewa faghalata fi zalika sai kuskure game da haka misali me wanda ya ruwaito lafazin fa inna allaha khalaqa adama ala suratin rahman da farko da ya ruwaito fa inna allaha khalaqa adama ala suratihi ya rudu da cewa ala suratihi din suratin lahi dan haka da ya tashi sai ruwaito shi da ma'ana a wani lafazin sai ya ce kawai ala suratin rahman sai shi ibn hajar ya ce wa qad ankara al-maziri wa man tabi'ahu sihhata hadhihi ziyada al-imam al-maziri da shi da waɗanda suka bi shi sun yi inkarin wannan ƙari na cewa ala suratin rahman sun maƙala sannan sai kuma shi ibn hajar ya ce wa ala taqdiri sihhatihi a ƙaddara cewa in mata inganta fa yuhmalu ala ma yaliqu bil bari subhanahu wa ta'ala to sai a ɗauki fassarar wannan hadisi a bisa sura da ta dace da Allah mahalicci mai tsarki da ɗaukaka فقال الحافظ حافظ يتي قلت الزيادة أخرجها ابن أبي عاصم في السنة والطبراني hadisi حديث ابن عمر بإسناد رجاله ثقات kun gani ko yana magana wannan ziyara ce ta fa'al ala suratul rahman din yace ibnu abi asim ya fitar da ita da imam tabarani ta ainihin hanyar abdullahi dan umar sune isnadodin da muke takhriji yanzu yace wa akhraja ibn abi asim aidan min tariqi abi yunus an an abi huraira bi lafzi yaruddu ta'wil al-awwal yace da lafazin da ke ture ta'awilin farko Ƙala ga lafazin cewa yi man katala falyajtani bil wanda duk zai fada da wani to ya nisanci fuska fa inna surata wajhil insani ala surati wajhir rahman saboda surar wato fuskar dan adam a bisa sura ta fuskar Allah mai rahama ce sai yake cewa fata ayyana ijra'u ma fi zalika ala ma taqarrara baina ahli sunna min imrarihi kama ja'a min ghairi i'tiqadi tashbihi wato waɗanda suka gamsu da wannan lafazi na ala suratin rahman ku kiyaye da suka rasa yadda za su yi sai suka ce to yanzu a ɗauko ƙa'ida ta ahli sunna guda ɗaya wadda dukkanmu mun haɗu a kai ita ce duk hadisin da ya zo yake faɗin wata siffa ta Allah in har ya inganta a karanta shi kawai a gudanar da shi a bisa haka haka ne da wannan lafazin ya inganta amma tun da bai inganta ba babu dalili akan a ɗauki wannan ƙa'idar. a yi aiki da ita na fata an gani ƙultu sai shi malam Nasiru nasiruddin ya ce wa ta'awilu tariqatul khalaf ta'awili da murɗe ma'ana ɗinnan to hanya ce ta waɗanda zababbiyar hanya walakin zalika sai dai kuma fassara shi da gudanar da shi a bisa hanya malaman farko din mawqufun ala sihhatil hadisi an rasulillah za a tsaida haka ne a bisa in hadisin ya inganta daga manzon Allah wa kada alimta ka riga ka san cewa annahu la yasihu kama bayyana laka anifan bai inganta ba kamar yadda muka bayyana maka a dazu wa in kana al-hafiz qad naqala aqiba kalamihi sabit tasihahu an ba'd al-a'imma ko da yake ibn hajar ya ba da labari kamar yadda muka gabatar a dazu a fatuhul bari cewa wasu limamai sun inganta shi faqala yace wa harb Alkarmani sai fi kitab sami'tu ishaq ibn rawiya yaqulu sahha annallaha allah adama ala surati rahman daga cikin maganganun da ibn hajar ya faɗi a cikin fatuhul bari yace ainihin ishaq ɗan rawiya kamar yadda muka faɗi a farko abokin imamu ahmad ya ce ya inganta cewa Allah maɗaukakin sarki ya halicci Adam a bisa sura ta Allah mai rahama wa ishaq al-kausaj sami'tu ahmada ishaq al-kausaj yace naji ahmad ya kulu yana cewa huwa hadithun sahihun gaskiya hadisi ne sahihi kultu sai malam nasiruddin al-albani yace in kanu yuriduna sihhat al-hadisi min at-tariqaini as-sabiqaini فذلك غير ظاهر wa ma'ana tasrihul imam ibn khuzaima bi tad'ifi idan waɗannan malamai imam ahmad ibn hambali da imam ishaq ɗan rawiya suna nufin cewa wannan hadisi ya ainihin inganta ta waɗannan hanyoyi guda biyu sai ce to gaskiya saboda Allah wannan abin mu bai bayyana gare mu ba mu ga ingancin ba in dai ta waɗannan hanyoyin ne guda biyu tare da cewa kuma muna da magana karara da muka samo ta daga ibnu khuzaima akan cewa ya raunata hadisin wa huwa alamun fil hadis shi kuma madogara ne a cikin hadisi wa tamassuki bis sunna da kuma riko da sunna wa taslim da kuma sallamawa bima sabata fiha an nabi sallallahu alaihi wa alihi da sallamawa ga duk abin da ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wa sallam wato bari ku je ibnu khuzaima darajar shi ba ta ɗaukaka ba ne da littafin shi sahih na ibn Khuzaima amma darajar shi ta ɗaukaka da wannan littafin ne da wannan littafin ibn Khuzaima ya samu darajar da wani malami tsaran shi ko sa'an shi bai samu ba saboda a ciki ya bayyana irin bakar gaba shi da 'yan bid'a jahamiya da mu'tazilawa da makamantansu a ciki ya bayyana tsantsar fahimtar shi ga sunna da tsantsar fahimtar shi da aƙida da kuma irin yadda yake ɗibo hadisai yake sharhin su yake tace su don haka suke mishi kirari da cewa imamul a'imma Limamul limamai to ibn Khuzaima madogara ne waɗannan hanyoyin guda biyu shi da kanshi ya fitar da takhriji a kansu ɗaya bayan ɗaya har ya ce illoli guda uku malam Nasiru, din al-albani ya gano ta hudu to idan dai waɗannan hanyoyin ne ibn Khuzaim a Imam Ahmad da Ishaq dan Rawiya suka dogara da su wajen inganta wannan hadisi to da ga ingancin ba idan kuma waɗansu hanyoyi ne to muna neman waɗannan hanyoyi mu gansu yanzu kun ga wannan ya amsa maganganun da muka karanta a ta'aliki da sharhin al-fatwa hamawiyatul kubra wadda professor Tuwaijir yayi ina fatar an gane sai yake cewa wa ma'ana aidan ibnu kutaiba har wa yau muna da ibn qutayba wanda ake mai kirari da khatibu ahli sunnati wal jama'a ibn qutayba shi ma ya tabbatar da rashin ingancin wannan lafazin mai cewa ala suratul rahman haisu aqada ko haisu aqada faslan khasan fi kitabihi a inda ya kulla fasli na musamman a cikin littafin shi mai suna mukhtalaful hadith shafi na ɗari biyu da saba'in da biyar zuwa shafi na ɗari biyu da tamanin shafi biyar haula hadal hadis dangane da wannan hadisi wa ta'awilihi da kuma ainihin wato fassarar shi haisu qala fiha inda yace fa in sahar riwayat ibn umar an annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama bidhalika fa huwa kama qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam idan lafazin da ibn umar ya ruwaito daga annabi ya tabbata cewa ala suratin rahman ya ce wannan ba mu da wata ja Fala ta'awila wala niza'a babu wani ta'awili babu wata jayayya sai mu sallama mu ce mun yadda kamar yadda annabi ya faɗi haka abin yake wa in kanu waqafu lil hadisi ala ghairi tariqaini al sai mala albani yace idan kuwa waɗancan malamai su ah, imamu ahmad da ishaq dan rawiya sun haɗu da wasu hanyoyi ne banda waɗannan hanyoyin da muka haɗu da su فالأمر متوقف على الوقوف على ذلك والنظر في رجالها shikenan sai a tsaida al'amarin har sai an haɗu da waɗannan hanyoyin an yi bincike a kansu amma ba za su zama mana hujja ba a nan zan yi amfani da wannan dama in warware mana wata ƙa'ida ita ce ga hadisi ka gani ya inganta amma imamu maliku ya yi wata magana wadda take buge hadisin kamar yadda aka ce imamu maliku ko malikiya ko kuma dukansu cewar makaruhi ne du'a'ul istiftah a cikin sallar farilla Allahumma ba'id bayni wa bayna khataaya kama ba'adta bayna al-mashriq wal maghrib aka ce sun ce makaruhi ne karanta iziya yanzu wannan magana da Imam Malik ya faɗi ga Bukhari ya ruwaito hadisi daga Abu Huraira Abu Huraira ya ji annabi ya yi kabbar harama sai ya shiru haka idan da sallah wata ran sai ce shiru da kake ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsakanin kabbar harama da ainihin karatun sallah me kake faɗi na baka fansa uwata da ubana annabi sai karantar da Abu Huraira wannan addu'a Allahumma ba'id baini wa baina khataaya har zuwa ƙarshe yanzu hadisi ya tabbata ko bai tabbata ba ya tabbata to ga malikiya sun ce maka ruhi ne idan ka ce ba ka ɗauki hadisin yadda malaman ƙasa hausa suke wa hadisai mu'amala a nan da mu masu aiki da hadisan sai ce a dan me ba ka ɗauki magana imam malik ba ka san ko yana da tashi hujjar sai ka ce ba ka musu yana da hujja amma ba ka santa ba amma yanzu ga wadda ka sani za ka ɗauka sai ce a wai ka ɗauki hujjar da take ba ka santa ba maganar da baka san hujjar ta ba ka aje wadda ka san hujjarta to ba na son ku fahimci haka a nan wato ban son ku ɗauki irin wannan ka'idar a nan ita ce imamu ahmad da ishaqa sun ce hadisin ya inganta to in dai ta waɗannan hanyoyi guda biyu ne to hadisi bai inganta ba na haka a iya abin da muka gamsu shine hadisi bai inganta ba don iya waɗannan hanyoyin guda biyu ne idan kuwa waɗansu hanyoyi ne suka haɗu da su ba waɗannan guda biyu ba to ba mu san su ba to ba zai lazimce mu mu ɗauki abin da ba mu sani ba wanda wasu suka ce ya inganta mu yi aiki da shi mu bar abin da muke gani dinnan gashi fa bai inganta ba domin abin da mafi yawancin malamai suke karkatuwa a kai da suke raunata waɗannan hanyoyin cewa su imamu ahmad faɗaka waɗannan hanyoyin ne su ma suka haɗu da su amma su sai suka inganta su to yanzu kai ka gano masu rauni ne kaga ba za su zama maka hujja ba idan ko ya tabbata imamu ahmad da abokin shi ishaqa ba waɗannan hanyoyin ne madogararsu ba wasu hanyoyi ne to wanda ya goyi bayan imamu ahmad da wanda ya goyi bayan ishaqa tunda su suna kabari to ya kawo mana dalilan da zai iya mara baya akan tabbatar da maganarsu an ko ce a ai waɗannan hanyoyin hadisan ne guda biyu sai mu ce waɗannan ba su inganta ba ina son ku dantsu da kyau don matsalan nan kamar yadda nake nuna muku matsala ce babba kuma ka tsaya ka fahimce ta a yanzu kana koyan karatu kai mata kyakkyawar fahimta ma'ana hanyoyin hadisan dai su kenan ba su inganta ba da duk waɗanda za a kawo a mara kaji an tarkato su ba su inganta ba idan su ne madogarar su imamu ahmad to kenan madogara ba ta tabbata ba don haka ingantawa da suke sun yi kuskure idan ku suna da wasu hanyoyi ne ingantattu to ba su faɗe su ba to Allah ba zai lazimta mana mu ɗauki abin da suka ce ya inganta a hali ba mu san shi ba ga abin da muka sani bai inganta ba wanda shine hujjar waccan magana kuma mai aiki da shi ba zai yiwu ba jama'a kuna fahimta da kyau sai malam yake cewa فالأمر متوقف على الوقوف على ذلك والنظر في رجالها نقول هذا muna faɗin wannan magana li'anna taqalida fi dinillahi la yajuz saboda taqalidanci a cikin addinin Allah bai halatta ba ba za mu ce muna bin su imamu ahmad tun da sun inganta ba ko kun fahimta jama'a kawai mu ce to kenan mu kuma mun gano masu rauni ne sai mu ce to kenan mu bar abin da muke da dalili a kai mu ɗauki abin da ba mu da dalili ya ce ta ƙalidanci kenan domin asalin ne ta ƙalidanci ƙabulu qawlil gairi bi gairi hujjatin Karɓar maganar wani ba tare da hujja ba yanzu in mun karɓi maganar imamu ahmad mun ce hadisin ya inganta saboda imamu ahmad ya faɗi saboda ishaqa dan rawi ya faɗi ba mu san hujjarsu ba amma in mun karɓi maganar imamu ibnu Khuzaima da ibnu Qutaiba akan raunata hadisin mun san hujjarsu ta raunin hadisan kenan yanzu in kun fahimce ni yadda da muka yi da ibn Khuzaima da ibn Qutayba ba ta kalidanci bane domin me akwai dalili kin yadda da muka yi da maganar Imam Ahmad da Ishaqa rawiya ba cin mutunci bane ba reni bane saboda babu dalili a wannan munasabar zan sake amsa wata qadiya fiye da shekara sha biyar muna zaune da wani malami a gidan shi a nan garin sai ke cewa to ai ta kalidanci da kuke faɗa da shi kuna cewa mutane ku kuma su zo su bi ku akan kuna da hadisai kaza to ai kuma kuna kiran mutane zuwa ga ta kalidanci ne yana faɗin haka a falon shi ne sai na miƙe sai na jawo wani littafi na usulul fiqh na malam Ali Hasabullahi Ali ba ni manta a lokacin sai na buɗe babin ijtihadi da ta kalidanci sai na ce mishi karanta menene ta'arifin kalidanci ya karanta sai na ce to yanzu maganar da muke cewa kada a bi ta imamu malik muna magana ne akan sakin hannu da lungumewa imamu malik ya ce a saki hannu mu mun ce a rungume sai ce to yanzu kuna cewa ka aita kalidanci da imam malik amma yanzu ku kuna cewa a zo a bi ku sai na ce mishi ba cewa muke a zo a bi mu ba cewa muke a zo a bi annabi ka fahimci wannan ya ce na ce kuma in ma mun ce a zo a bi mu a nan ba cewa muke a zo a bi mu kai tsaye kamar yadda kai kake cewa a bi imamu malik akan waccan magana dan shi ne imam malik ba amma mu muna cewa a zo a bi mu ne don maganar da muke faɗi daga annabi so da haka ku kiyaye wannan shubuha ce suke kawowa idan aka zauna ana magana sai su ce kuna cewa kada a yi ta kuma kuna kiran mutane zuwa ga ta kalidanci sai mu ce a me ta fara arrafa mana tukuna in yace ta kalidanci bin malami sai a ce a ta kalidanci shine karban magana ba tare da hujja ba duk maganar da ka karbe ta babu hujja to shine ta kalidanci amma maganar da ka karɓe ta da hujja to wannan kuma bin hujja ɗin ake kiranta shine ne attamassuku bil hujja saboda haka yanzu maganar ibn huzaima da ibn qutayba ita ce daidai saboda da hujja magana ahmad da ishaqa ba daidai bace saboda babu hujja ina fata an gane sai yake cewa wala siya mafi misli hadha al-amr al-ghaibi musamman ga irin wannan al'amari na gaibi surar Allah mai rahama akwai wanda ya taɓa ganinta babu to kaga game da irin wannan al'amarin bai halatta ya ta kalidanci ba ko da za a yi ta kalidanci wajen yin sallama ko wajen tahiya ko wajen runguma hannu ko sakin hannu ko wajen kaza kaza amma wannan al'amari da ya shafi harkar gaibu dole a tsaya abin da ya inganta kawai shi za a bi sai ke cewa a ikhtilafi a imma fi hadisi tare da ainihin wato saɓanin limamai na ainihin wato hadisi dangane da wannan hadisi na shi wa ana astab'idu jiddan an yakuna lil hadis ghairi hadaini tariqain malam nasiruddin al-albani yace kuma ni ina nesantawa ma ya zama hadisin yana da wasu hanyoyi banda waɗannan guda biyu ma'ana cewar imamu ahmad da isa haka ko suna da wata hujja ko yace ina nesanta ma ya zama wannan hadisin yana da wata hanyar daban ban da waɗannan guda biyu sai ce li'anna al-hafiza lam yadhkur ghayraha ghayrahuma ibnu hajar a cikin fatul bari bai faɗi wasu hanyoyi ba in ba waɗannan guda biyu ba wa min awsa ittila'an wa man awsa ittila'an minhu ala sunna wa ne yafi ibnu hajar leke-leke game da ainihin sunna na sha faɗa muku muna karatun bukhari cewa fatuhul bari ba sharhin bukhari ne kadai ba fatuhul bari sharhu sunna idan bukhari ya kawo hadisi sai ibn hajar ya biya binciko hanyoyin wannan hadisi kaf ya tattaro su ya haɗa su yayi yi sharhin su to irin wannan leke-leke leke-leke na ibn hajar duk da haka iya hanyoyin nan guda biyu ya kawo na'am mala albani sai ce eh lahu turuqun ukhra hadisin yana da wasu hanyoyin daban amma biduni ziyadatin rahman babu ƙarin ar-rahman din <clears throat> sai ce fanzur yace sai ka duba inda yake cewa idza baraba ahadukum da wa idza qatala ahadukum fi sahihil jami' a cikin sahihul jami' saghir a lamba ta ɗari shida da tamanin da bakwai da lamba ta ɗari bakwai da sha shida wa gairihi da waɗansu littafan wato hadisin yana da wasu hanyoyin amma dai su hanyoyin ba sa tabbatar da wannan lafazi na ala suratin rahman lafazin da suke tabbatarwa shine ala suratihi ala suratihi wanda dama kamar yadda muka faɗi a farko malamai gaba ɗaya sun haɗu kan ingancin wannan lafazin ko kun fahimta jama'a saboda haka matsalar ta takaitu ne akan ala surati ar-rahman wa khulasatul qawl malam nasir al-albani yake cewa a takaice innal haditha da'ifun bi lafzihi wa tariqatayhi wa wannan hadisi da'ifi ne bi lafzihi wa tariqayhi da lafzan nan nashi guda biyu da hanyoyin nan guda biyu wa annahu ila zalika mukhalifun lil ahadith as-sahiha bi alfazin mutaqariba kuma wannan hadisi banda raunin hanyoyin shi ka sani ya saba hadisai ingantattu waɗanda suka zo da lafuzza da suka yi kusa da juna minha daga ciki khalaqallahu adama ala suratihi Allah ya halicci Adamu a bisa surar shi tuluhu sittuna zira'an tsawon shi kamu sittin don haka jama'a kun ji asalin ma'anar wannan hadisin kenan ita ce matsala ta biyu bayan mun gama tabbatar da cewa lafazin ala suratin rahman bai tabbata ba kuma in ma ya tabbata tawilin da ibnu huzaima ya yi mishi kuskure ne malam muhammad khalil harras ya yi gyara a ta'alikin da yawa kitabun tawilin na ibnu huzaima sai kuma me sai matsala dangane da to ce ma'ana ta gaskiya ta wannan lafazi da cewa Allah ya a inna Allah khalaqa adama ala surati sai a cikin hadisin da lafazin bukhari sai ce tuluhu sittuna zira'an to yanzu ne za a fita daga asalin rikici hadisin ba shi da rikici ko kaɗan abin mamaki ibnu hibban ya faɗi gana ƙarar a cikin sahih ɗin shi amma daga cikin malamai da zamu kawo nan akwai waɗanda suka sa kafa suka fatali da ibnu hibban ɗin da shi da maganar tashi wanda shi hadisin ne ya fassara kanshi ya ce Allah ya halicci Adam a bisa tsawon shi a bisa surar shi to kamar ka ce mecece surar tashi sai a ce kamu sittin wato daga gwiwa hannunka zuwa yatsun kankani ke ɗaya biyu uku har sittin to me fa'idar faɗin ala surati kenan fa'idar faɗin anan ita ce halittar annabi adam da Allah ya ta saba wa halittar sauran 'ya'yan shi shine kaga 'ya'yan shi ana haihuwarsu ne halittar su ta fito 'yan ƙanana sai su ci gaba da girma su ci gaba da girma to amma shi fa a yadda aka ganshi da tsawon shi kamu sittin kafaɗa shi kamu arba'in to sai aka ce haka Allah ya halicce shi shi ba girma ya ba so ma'anar hadisin kenan kaga ashe babu wani rikici ma asali a hadisin shi ba girma yayi ba asali shi haka aka halice shi ne fa'ida ala surati a bisa yadda yake a haka Allah ya halicce shi ba girma yayi ba kaifa da aka halicce ka a haka ba a haka aka halicce ka ba dan mutsili aka halitto ka sai kai ta girma shikenan so babu wani iskali akan wannan hadisin Allah madaukakin sarki ya taimaka to sai yake cewa akhrajahu shaykhani wannan lafazin da muka kawo cewa خلق الله آدم على صورته طوله ستون ذراعا بخاري da muslim suka fitar da shi wa ghairuhuma da ainihin waɗansu malaman malam ya ce a duba silsilatul hadisa sahiha lamba hadisi ta ɗari huɗu da hamsin. tambihun ham a wata faɗakarwa mai muhimmanci wato wannan hadisin fa ina gaya muku ko har yau ana wannan takaddama a kan shi waɗannan maganganun da wannan binciken da albani ya shi ya ƙara faɗaɗa abin shi yasa na ce muku ina son ne mu ƙura iya abin da ni dai Allah ya sanar da ni game da hadisin sannan ko kuma ku je ku ƙara bincike mai yiwa ka zo da ƙari akan abin da na gano ko ka zo da akasin abin da na gano wanda zai zama gyara ne amma dai ina so in yi isharori waɗanda za ka je ka duba kuma duk littattafan nan da muka ambata a baya a sunna ta ibnu abi asim a sunna ta imamu ahmad kitabu sifat na dara kutuni kitabul asma'i wa sifat na bai da duk waɗannan littattafan gabaɗayansu muna nan da su a makarantar nan ya rage za ka zauna ne kawai ka ci dare da rana ka karanta su malam yake cewa ga faɗakarwa mai muhimmanci ka dai ji yanzu a iya nan albani ya gama tabbatar da hadisin bai tabbata ba sannan kuma ya kawo maka mai ma'ana ingantacciya game da ingantaccen lafazi sai ce da tahriril kalami alal hadisai ne bi zamanin ba'idin bayan tantance magana dangane da waɗannan hadisai guda biyu da tsawon zamani waqaftu ala maqalin tawilin sai na haɗu da wani rubutu mai tsawo li akhina al-fadil al-sheikh Hammar al-Ansari ga wani dan uwanmu mai falala mai suna a sheikh Hammar al-Ansari al-sheikh Hammar al-Ansari abokin albani ne aboki na aƙida aboki na manhaji aboki na da'awa ɗan uwa kuma a cikin aƙida kuma profesa ne a hadisi a ainihin wato jami'ar islamiyya amma kusan shekara ɗaya suka rasu da albani Allah gafarta musu ya ce to sai na haɗu da wani jawabi da wannan malam ya rubuta na sharahu fi mujallati aljami'ati salafiyya ya buga wannan jawabi nashi a cikin mujallar jami'ar salafiyya da ke ƙasar indiya ke. zahaba fihi ila tiba Allahu akbar ka duba yadda albani ya girmama shi ya ce wannan ɗan uwana mu sai ya tafi zuwa ga bin wala aqulu taqalid yace ba zan ce taqalidanci ba man sahaha alhadith min ulama ina rahimahumullah ta'ala Hammad al-Ansari sai ya bi malamanmu na hadisi da suka tafi zuwa ga inganta wannan hadisin su waye malamanmu da suka tafi ga inganta wannan hadisi Imam Ahmad da Ishaq dan Rawiya ga sunan suna da yawa za mu zo mu isharar wasu daga ciki ƙarshen darasin nan insha Allah kaga anan albani sai ya ce zahaba fihi ila tiba'i bai ce ila taqalidi ba dan ya san Hammadul Ansari malami ne duk wanda ya zauna da Hammadul Ansari ya san malami ne ziyara ta ƙarshe da muka je gidan shi in ba na manta ba 1998 da ni da Dr. Bashir Umar Ali muka je muka same shi lokacin yana cikin zaibu ba, yana cikin koma ya suma bai ma san inda yake ba tsawon kwanaki Allah gafarta mishi malami ne buzu mutumin ainihin ƙasar mali ko kuma mutumin abin nan mali ko mali ko mauritania mali ko Martaniya, amma na fi tunanin mali ne buzu ne mutumin ƙasar ya ce to shi kenan sai ya bi waɗannan malamai kaga ya bi su imamu ahmad bin hanbali duna an yi ƙimar dalila ala zalika ba tare da ya tsaye da wani dalili akan me yasa ya bi maganar su imamu ahmad ba bin ruju'i ila alqawaid alhadisiyya ta hanyar komawa ka'idoji na hadisi wa ruwa da bin tarihin masu riwaya allati la takhfa ala mislihi wanda ba boyayyen abu ne ga irin shi ba lidhalika don haka ra'aitu ada'an lil amanatil ilmiya na ga cewa saboda idan da amana ta ilimi an ubayyana ba'adan niqatin lati an takshifu an khata'i in bayyana wasu points wasu gurabu waɗanda za su fito da kuskuren shi fi ma zahaba ilai ga ra'ayin da ya tafi kai. mala albani ya ce ma'atirafi ma'atirafi bi ilmihi wa fadli. tare da cewa ina furuci da falalar shi da kuma ilimin shi wa ifadatihi li talabatil ilmi da kuma irin amfanar da yi wa ɗalibai wa bi khassa fil jami'atil islamiyya musamman a jami'an musulunci ta madina jazahullahu khairan Allah ya saka mishi da alkhairi to wannan na daga abin da mutanen kasar mu ba sani ba in na ce mutanen kasar na nufin malaman kasar mu wai malaman kasar mu ba su san cewa dan ana kan manhaji ɗaya da malami wai ba za a iya raddin maganar da ya faɗa ba ko kuma abin da ya ba daidai ba kuskure ne shi yasa tuni muke ɗiban ƙasa da su in na ce abubakar gumi kaza abin da ya faɗi ba daidai ba ne a yanzu na zo na lacca na ce abin da malam ja'afar ya aikata kaza ba daidai ba ne sai ka ji ana ta buga waya wai ana ta buga su aminu daura waya wai albani ya ce wa malam ja'afar ba daidai akan kaza ba kwarai da gaske ina da yaƙinin abin ba daidai ba ne kuma shi zai ki a ce ya yi ba daidai ba saboda shi ne su wannan asalin ɗariƙa kenan asalin ɗariƙa akan haka ta gino. shi ne saboda ganin girman wani ya yi kuskure a ce bai yi kuskure ba haka suka ce man kala lima la wanda ya taɓa cewa malamin shi me yasa kai haka ba zai samu nasara ba ba zai riba ba ba zai albarka ba zai aljanna ba dan ya ce malam lima sai suka ce me kuntal bai na dai. kamar ka zama kunkal mayyiti bainal ghasil ka zama kamar mamaci a hannun mai wankan gawa to ka zama haka a gaban malaminka yadda ya lankwasa ka kawai shikenan sai ka zube ina sunna fa a kana ga annabi yayi abu suna ganin tufka da warwara ta faru sun ce wa anta ya rasulullah annabi kenan ya ce wanda ya kukan mutuwa za a yi mishi azaba za a yi wa mamacin azaba a kabari za a yi mai a lahira wanda ya kukan mutuwa za a sa mai rigar farar wuta ranar lahira a kaɗaƙe shi zuwa wuta karanta hadisan suna nan cin akal jana'iz sai kuma ga annabi yau yashi tana da ya bata da lafiya sai ta aiko mai ya zo da aka miƙo wannan ya annabi ya ga rai yana hawa yana sauka kamar za ta mutu sai hawaye sai abdurrahman bin auf ya ce wa anta ya rasulallah kuma kai da kanka ya manzan Allah kai ka ce kaza kai ka ce kaza sai manzan Allah sara musu azihima a wannan rahama ce hawaye ne rahama ba shi ne wanda na hana ba sannan sahabbai suka natsu sayyidina umar ya ga ana sai da riga ta alhari ne a kofar masallaci ya je kai wa annabi ya Allah ba wanda ya dace sai rigar ne ya rinka taran baki yana fita ranar juma'a da ranar sallah in ba kai ba Don da Allah ya ce wannan hadha libasu man la khalaqa lahu wannan riga wanda bai da rabo ne ranar lahira sai Umar bai ji daɗi ba ran nan kuma sai annabi ya samu irin wannan riga sai ya aika wa Umar sai Umar ya riko rigar a guje ya ce za Allah wa kad qulta fi libas ufarid ma qulta dillali ya kawo kaya na ce ka siya ka ce kaza kaza ba ni da rabo manzo Allah ma'ana wannan ba ba ba challenge bane a'a istifsar ne neman bayani ba tashi akai ba rashin kunya bace ba kalubalanta bace ko kun fahimta wallahi abin ya bani mamaki bayan da muka yi laccar karan bana maganin zoman bana akan wai wasu maganganu da ne jumilla akan waɗanda suke zuwa suna karatu jami'ar islamiyya ta madina suna dawowa da kuma jimilla waɗanda suke zuwa karatu ƙasashe irin na saudiya suna dawowa su dawo da fikira irin ta malamansu zo sai kuma dole sai an ɗabbaƙa ta a nan dangane da yadda za a yi gwagwarmayar gyara tsakanin masu da'awa da masu mulki na kuskurantar da irin wannan tunanin nasu kuma har yanzu akan haka nake sannan na sake kawo ƙabiya dangane da dole ne mai da'awa ya tsayu da kanshi akan ya gina masallacin shi da kanshi da makarantar shi ya tsayu da kanshi kar ya bar wasu su zo su gina mai masallaci daga waje ko daga ciki a nan ne sai ne magana su malam ja'afar mun ba ta gina musu masallaci ba mun ta ta gina musu masallatai ma da makarantu sannan a nan ƙasar masu kuɗi sun gina musu masallatai da makarantu sai na ce to don haka mu da awar mu in na ce mu ina nufin ni alani da ina nufin mu da awar mu dakan ɗakace shi ɗaka tankaɗan bakin gado kalmomin da na faɗi kenan ba ko tun anan zare wai sai wasu suka fara zuwa suna samun ku wai ran nan malam albani ya yi akan waye kashe malam ja'far ya mutunta malam ja'far ya mutunta malam ja'far amma yanzu ya zai ce wannan malam Ja'far ya yi kuskure wallahi kuskure ne so miliyan kana da'awar salafiya a irin ƙasa irin Najeriya contemporary Najeriya ban ce a Nijar ban ce a wata ƙasa amma a irin yadda ƙasar nan take za ka yi da'awar salafiya wani ya gina maka masallaci ko makaranta wallahi sai ya ruguza da'awarka ko kuma sai ya rage maka gudu na haka kuskure ne kowaye bai rage ba wannan abin da na ƙudurce ne kowane ne in za ku gina masallaci ko da na taɓo ne ku ku ku gina abinku ku faɗi iya gajiyar da kuka yi imani da ita to amma idan a wata ƙasa kake wannan kuma ya rage da yadda ka samu kanka amma dai a nan ƙasar mu da muka san yadda wanda biyu ya gina muku masallaci zai dawo daga baya yana threatening naku zai dawo ne muku barazana kwanan nan wani ya mutu wanda ya gina wani masallaci a nan ɓangaren sabon gari a bara ni da shi mun haɗu yana dariya game da waɗanda ya gina masallacin ya ce ai yayi musu tsiya ba su sani ba ya taɓa ya kare takaddun masallacin ya ce musu takaddun sun tsufa zai je sake sababbin takaddu wai yayi dabara ne ya karɓe ya je ya ɓoye a beban shi saboda kawai ran da ya ga dama zai iya karɓe masallacin shi ya karbi yaban da yake so ya faɗi wannan magana in fa ko shekara ɗaya ba a kai ba yanzu ya kwanta ya mutu yau bai wuce wata guda ba to sannan a wancan lokacin fa a wannan masallacin nashi na fara yin tafsiri a garin nan 1990 a cikin jama'a muna yin tafsirin mu da tuntuni sai da shekara ashirin ba a lasifika ba ba a recording muka zo muka koma muna yin tafsiri a wannan masallacin duk shekara in ya zo garin sai ya tayarwa da masu masallacin hankali sai ya tayar mana da hankali sai na ga wannan irin abu ne wannan in ka gina kayi fi sabil har sai da wani lokacin cikinsu ana ce mishi abubakar ya buɗe ya ce alhaji in ka gina masallacin nan dan Allah ne ka kau da kai akan masallacin nan wannan abubakar da suke ce ba juri ya faɗi maganar nan yau shekara ashirin amma har zuwa bara mutumin nan bai kau da kai akan masallacin ba yana cewa duk da ya ga dama zai kwace abin shi to irin abu ne haka sai su gina muku masallaci sai su gina muku makaranta ana nan sai zo sai su muku barazana ku dubi abin da indimi yayi in ku ba ku sani ba indimi din inda malam Ja'far yake yin tafsiri ana nan sai malam Abubakar Adam mutumin garin da jihar Yobe wanda ke zauna a nan yana limanci ran nan sai ya zo ya yi lacca kan George Bush ya lacca a kan America ya ragarga da Bush da America nan da nan sai ainihin indim ya ce ya kore shi daga masallaci ya ce kana hauka baka san George Bush abokina ba ne baka san a america nake business da na samu kudin na gina muku masallaci to ka ban min masallaci na shine fa suka koma wajen nnpc suka je suka sake gina wani masallacin a can ne lokacin na je ne musu wata lacca a kan mantuwa a maiduguri yau kusan shekara biyar ko bakwai da so gabata abin da nake so in ce idan har kana da awar sunna a najeriya baka faɗaka ga wannan haƙiƙar ba to kana cikin kuskure kowaye kai kowaye ba mu rage ba to wannan maganar danganta wannan kuskuren wai ga malam ja'afar wai su a tunaninsu to wai kuma an zubar da malam ja'afar wai tunda ana tare da malam Ja'far an yabe shi a wani wuri wai kuma shikenan a'a ko kun fahimta jama'a duk dan adam ba wanda ya kubuta daga kuskure su din suna can suna cewa mu din mun yi kuskure akan kaza in kuma muka ji kuskuren ne mu ce gaskiya ne abin da suka faɗi kuskure ne ga ma'anar shi ko kuma gaskiya ne mun yi kuskure ko kuma abin ba su fahimci yaya muke yin shi ba shi yasa suka kuskurantar da mu ko kun fahimta da muka yi sallar juma'a karfe tara malam ja'afar da kanshi a cikin tafsirin shi na suratul juma'a ya tabbatar da aka zo ne mishi tambayoyi ya tabbatar da a iya yin sallar juma'a karfe tara da hantsi amma da aka ce mun yi fa dukkan sai suka ce kuma mun yi kuskure ashe su ma suna iya cewa mun yi kuskure ko mu ba mu ga aibin su ba wannan kuma bai cire yan uwantakar da ke tsakaninmu da su ba to wallahi dole ne yan izala da ahlus sunna da yan salafiya da yan kowa ne ma wallahi dole ne su dawo cikin taitayin su su gane cewa dan ana tare da wani baya nuna in yayi kuskure ba kuskure bane ko kuma ba zai iya kuskure ba amma babban abu ku ji abu na farko abu na farko ka tabbatar dan Allah za ka yi magana abu na biyu ka tabbatar da cewa ka fahimci abin da kyau tukuna kafin ka kuskurantar da shi kafin ka kuskurantar da shi ka zan ka tabbatar ka fahimci abu kuma ya zama dan Allah ne dan akwai abin da yake kamar yadda muka faɗi da farko baka fahimta bane menene yake magana akai me ya aikata sai ka zo sai kana raddi sai zama raddin da kake ba daidai kake ba dan haka gashi mala albani yake cewa tare da cewa wannan malami hamadul ansari muna furuci da ainihin ilimin shi da kuma amfanar da ya ga ɗalibai amma lallai dole ne mu bayyana cewa wannan biyayya da ya wasu imamu ahmad da ishaqa kuskure ce ta gaɓoɓi kamar haka awalan na farko auhamal qurra annabna khuzaima rahimahullah tafarrada min bainul a'imma bi inkarihi li hadisi wa ala suratihi ibnu hamad al-ansari ku kiyaye Hammad al-Ansari ya ruɗar da masu karatu sai su fahimci cewa kamar Ibnu Khuzaima ne kawai ya inkarin wannan hadisin ma anna ma'ahu Ibn Qutayba tare da cewa Ibnu Qutayba ma na tare da Ibnu Khuzaima wal Maziri wa man tabi'ahu da Maziri da waɗanda suka bi shi akan haka kama takaddama kamar yadda bayani ya gabata kaga idan za a ce Ibn Khuzaima Ibn Khuzaima to ba Ibn Khuzaima ne kaɗai ba akwai Ibn Qutayba akwai al-Maziri sai ya ce wa huwa in kana zakara zalika fi akhir al-bahth ko da yake a karshen tattaunawar da ya ambaci haka faqad kana al-aula an yadhkurahu fi awwalihi hatta takuna sura wadiha inda al-qurra a farko ya kamata ya fara faɗin cewa ibn Khuzaima da Maziri da ibn kutaiba sun yi inkarin wannan hadisi amma a farko sai ya faɗi ibn Khuzaima sai da ya gama raddi ga ibn Khuzaima sai da karshe sai ce ko da yake da ibnu qutayba da Mazirima Suma sun tafi akan haka amma tun farko ya kamata ya faɗi saniyan na biyu nasaba ilal imami malik rahimahullah annahu ankarar alhadith aizan qabla ibn khuzaima wa hadha mimma la yajuzu nisbatuhu lil imami li amrayni Ahmad al-Ansari ya ce Ibn Khuzaima ma ya yi inkarin wannan hadisi ko kun fahimta ya ce ainihin wa Imam Malik imam malik kafin ibnu khuzaima yayi inkarin wannan hadisi yace to na ɗaya dai gaskiya bai dace a danganta wannan magana ta inkarin wannan hadisi ga ainihin wato imam malik ba saboda dalilai biyu al dalilin farko anna shaykha naqala zalika an az-zahabi والذهبي ذكره عن الأقيلي بسنده حدثنا مقدام ابن داود إغلاق ومقدام هذا يعلم الشيخ أنه متكلم فيه ذهبي أصلي شيخ وأنا magana. shi kuma zahabi ya ce daga uqaili ya samo ta uqaili ya ambace ta da isnadin shi uqaili ya ce miqdamu dan dawud ya ba mu hadisi sai shi albani yake cewa yo amma hamadul ansari ya san cewa miqdamu dan dawud din nan mutum ne wanda malamai sun yi maganganu a kan shi bal qala an-nasa'i fihi ga abin da nasa'i ya ce laysa bi thiqa ba amintacce bane dan haka fala yajuzu an yunsaba bi riwayatihi ila al-imam annahu ankara hadisan sahihan ala ra'ayi الشيخ وعلى رأينا أيضا لما lima بحلت bai halatta wannan irin hanyar mai rauni a danganta magana da imam malik cewa ya yi inkarin hadisin da yake hadisi ne sahihi a bisa ainihin ra'ayin shi malam al ansari da kuma ainihin ra'ayin mu a gwargwadon yadda zai zo domin asali hadisin da aka ce imam malik ya yi inkarin fa ina son ku gane ba ba hadisin ala, ala suratin rahman bane hadisin da aka ce imam malik ma yayi inkari fa asalin hadisin ne mai ingantaccen lafazin fa inna allaha khalaqa adama ala suratihi shine aka ce wai imam malik yayi inkari wal akhar sannan kuma ɗaya dalilin da zai sa a ce ba ce ba mu yarda a danganta wannan magana ga imam malik ba annar riwayatul mazkura fi inkari malik laysa li hadha al hadith al munkar kun riwayar da aka ambata din ma aka ce imam malik ya yi musu wannan hadisin kun ga mun ce bata inganta ba dai daga imam malik ko to ba ma ga wannan hadisin munkarin bane wa inna ma lil hadisi sahih al muttafaq alayhi an ce ne imam malik ya yi musun ingancin hadisin da yake sahihi wanda bukhari da muslim suka ruwaito fa innahu fiha bi lafzi a cikin yadda aka ce inna allaha khalaqa adama ala surati wa kadhalika huwa inda al-uqayli haka yazo a cikin riwayar uqayli fi du'afa a cikin littafin ad afa a mujalladi na biyu shafi na 251 fi hadhihi riwaya fa hashal imam malik an yunkira al-haditha bi hadha al-lafz sahih aw ghayrihi min al-a'imma Allah ya tsare imam malik ko wani daga cikin limamai a ce yayi inkarin wannan hadisi da wannan ainihin wato lafazi wanda yake ainihin ingantacce ne ولذلك فالقارئ العادي يفهم من بحث الشيخ أن الإمام ينكر هذا الحديث الصحيح wanda yake mai karatu a al'adance in ya tashi kawai sai ya ɗauka imam malik yana inkarin wannan hadisin ne wanda ibnu khuzaima ya inkari a'a ibnu khuzaima yana inkarin hadisin da yake munkar ne don haka inkarin ibnu khuzaima daidai ne amma inkarin imam malik inda ya inganta imam malik yayi to inkarin imam malik da zai zama kuskure ne domin inkari ne ga hadisi sahihi to balle kuma inkarin imam malik ba inkari ne ga hadisi wato inkarin bai inganta ba inkarin bai inganta ba don haka bai halatta a ci gaba da danganta wannan inkari ga imam malik salisan har yau kuma daga cikin ainihin wato dalilan da malam yake bi wajen yi wa hamadul ansari raddi ya ce saƙa isna da hadisi ibn umar aksar min marra ya yi ta kwararo isnadin hadisin abdullahi dan umar fiye da sau daya wa kazalika fa'ala bi hadisi abi huraira haka ya ta kwararo ainihin wato isnadin hadisin abi huraira duna fa'ida ba tare da wata fa'ida ba wa saqahuma masaqal musalsalat min al ahadith wa huwa ya'lamu al ilal al thalatha allati zakaraha lahu ibnu khuzaimah ya ta kuma kwararo hanyoyin waɗannan hadisai a halin yana sane da cewa wannan lafazi ala suratul rahman yana da illoli guda uku da ibnu khuzaima ya faɗi da annahu sababin raddi alaihi domin yana tsakiya yi wa ibnu khuzaima raddi ne wa ma zalika lam yata'arrab laha amma kuma abin mamaki bai waiwayi illolin da ibnu khuzaima ya faɗi ga hadisin ba wanda a babin adalci ya kamata ya waiwaye su ya bada ansa balhu hu jawab yace ba ma wai ya tsaya ya waiwaye su ba ya kamata ya tsaya ya bada ansar su wa ya alamu da'af ibn lahi'a haka kuma malam hamad al-ansari ya san raunin ibnu lahi'a allazi fi hadisi abi huraira wanda ke cikin isnadin hadisin abi huraira falam yambas a binabatin shiffa sai bai ainihin wato waiwayi wannan ainihin hadisi na ibnu lahi'a ba koyi magana dangane da cewa ibnu lahi'a matsala ne a cikin ainihin hadisi. to sa'an nan lokaci ya ƙure mana insha Allahu ta'ala za mu zo sai mun karance wannan bahasin insha Allahu ta'ala sannan muka karance shi kuma zan zo muku da wani malami shi kuma wanda daga baya ya zo ya karanta waɗannan ta'alikat ɗin na albani shi kuma shi kuma sai ya sake dawowa ya sake goyon bayan imamu ahmad da ishaq ɗan rawiya da hamadul ansari ya kuma yin raddi ga ibn khuzaima sabon raddi da sabon raddi ga albani amma daga ƙarshe sai ce Allah ya ji kansu gaba daya gashi shi kuma ahadithul aqida al mutawahham ishkaluha في الصحيحين جمعا ودراسة تأليف دكتور سليمان ابن محمد الداجي الداخي ماشي وزام زودين متتونا إن شاء الله تعالى Allah maraukakin sarki ya taimaka saboda yadda lokaci ya kure anan za mu saurara insha Allah muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika alhamdulillah wa alaikum salam da Allah waɗanda maza ku